أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاءوا الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ۖ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بمنهجه الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwana musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma farin cikin haɗuwar mu a yau wannan yammaci na asabar wanda nake kirta zaton yammaci ne na hudu ga watan sha'aban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin cif ga watan goma shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya makasudan haɗuwarmu shine taya murnar aure da ɗan omu ya yi mai suna idan na yi kuskure sai ku gyara mun an ce muhammad adamu ningi ko adamu muhammad ningi wanne ne daidai din alhaji muhammadu abubakar ningi da kyau alhaji muhammad abubakar ningi alal hakika malamin da ya fara bude mana da wa'azi ya ji hankalin mu kwarai da gaske dangane da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai matukar darussa a cikinsa wadanda kuma suka dace da irin yanayin da muke ciki Allah saka masa da alkhairi anan nake so in ji hankalin mutane cewa ya yasu dama mukan yi wani sakaci guda daya shine idan malami yana wa'azi in ba wanda aka saba ji ba ne. to wani lokacin sai fa'idoji masu dimbin yawa su yi ta fitowa daga bakinsa yayin da masu saurare hankulansu na wani wuri daban ba abin da malamin ke faɗa ba lokacin da mutum yake so ya ribaci ilimi lallai ne duk wanda ya rike abin magana yake magana ka bashi kulawa sosai dan a wurin wanda kake tsammanin ba kowa bane sai ka samu fa'idar da ba za ka same ta ba a wurin wanda kake kyautata masa zaton babban malami ne wannan muna yin sakaci da dama fa'ida ta ilimi tana kubuce mana Allah saka masa da alkhairi abubuwan da suka tara muka mai da na faɗa suna da dangantaka da aure to kuma wa'azi na walima an shayi maganganu akan aure da yadda ake neman aure da wace ce kamata a nema da dai makamantan waɗannan an sha tattauna su duk abin da zan faɗa zai zanto maimai ne kan abin da da malamai sun sha faɗa a wurare wa'azi makamantan waɗannan to don haka duk abin da zan faɗa zan yi ƙoƙarin ya zanto min babu tazkir dan tunatarwa kaɗai in ambaci waɗansu ɓangarori kaɗan da suke da alaka da aure din sannan kuma mu shiga kai tsaye cikin wani abin da nake ganin ya fi dacewa mai magana a kansa a wannan kwanaki da muke ciki a wannan lokaci da muke ciki wato shi aure kamar yadda aka sha faɗa a wajen wa'azi wato sunna ce ta rayuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara mutane musulmai su rayu a kai sunna ce ta dukkan annabawan Allah gaba ɗaya kuma ɗan adam yana da bukatuwa zuwa ga abokiyar rayuwarsa wadda aka halicce ta daga wani sashi na jikinsa ita ce mace kamar da ita kanta mace take da bukatuwa zuwa ga abokin rayuwarta wanda ita ɗin ɓangare ne nashi wato namiji kenan kamar yadda nassin alkur'ani ya nuna ubangiji ta'ala ya faɗi wannan a wurare da dama amma kaɗan daga ciki farkon suratun nisa'i mai allah maɗaukakin sarki ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ubangiji ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kira ne zuwa ga dukkanin bil adama farare da bakakin fata a duk inda suke a cikin sashin duniya ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ku tsoraci ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda daya rai guda daya shine annabi adam alaihi salam wanda shine farkon halitta cikin dukkanin mutane shi Allah fara halitta kafin kowa wa khalaqa minha zawjaha daga cikin wannan rai guda daya ne aka halicci matarsa ita ce wato innar mu gaba daya wato hawwa wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a daga su biyun annabi adam alaihi salam da matarsa hawa ubangiji ya ɗaiɗaita halittu a ban duniyar nan gaba ɗaya mazaje da mata masu tarin yawa wata kullaha allazi tasaalu da bihi wal arham ku tsoraci Allah wanda kuke magiya kuke roƙon junanku da sunansa wal arham kuma ku kiyaye zumunci kar ku zanto masu yanke zumunta a tsakaninku da juna inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji ta'ala mai kiyayewa ne da kididdigar maganganunku da ayyukanku domin yi muku hisabi a kai ranar tashin kiyama wannan aya kashin baya ce da ke nuna cewa mace halitta ce kamar yadda namiji yake halittar Allah wannan shi ke nuna karramawa da mutuntawa da addinin musulunci ke duban mace da ita saɓanin yadda sauran waɗansu addinai ko na yahudanci ko na kiristanci ko jahiliyar mutanen farisa su a tunaninsu suke kallon mace da wani matsayi safani na dan adam da addini na christianity a jahiliyarsu tunaninsu mace bata kai a ce mata da suna dan adam ba tsayawa suka yi suna tattaunawa sun mace dan adam ce ko dabba ce idan ya tabbata cewa dan adam ce tana da martaba da daraja irin wadda ɗan namiji ke da ita ko ba ta da shi sannan ta iya yin ibada a karɓa ko ko ba za a karɓa ba a shekara ta ɗari biyar da tamanin da shida bayan haihuwar annabi isa alaihi salam kafin haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da wani ɗan lokaci a wani tarihin bayan haihuwarsa da shekaru sha biyar yana ɗan shekara sha biyar a duniya aka yi taro a faransa na dukkan majami'u na kiristoci wanda aka ce ya kamata a tsaya a yi wa ya mace matsaya tun da har yanzu muna sabani ba mu san a wani aji za mu ajiye ta ba ajin dabbobi ko ajin bil'adama to anan ne suka yi ijma'i nasu na cewa dai daga yau wannan shekara ta ɗari biyar da tamanin da shida an yadda mace bil'adama ce to sai dai fa ta kwana da sanin cewa an halicce ta ne domin ta zanto baiwa ga ɗa namiji sannan kuma in ta yi ibada ma ba za a ba ta lada ba sannan kuma ita dangin shaidan ce mugun iri da haka kar a rinka barinta tana yawan magana dan maganar ta za ta jawo bala'i za ta jawo a sabawa Allah karshe kuma Allah ma ya fushi da mutane a halaka su shine ijma'in da ke so suka suka a wancan lokacin amma a nan gurin a nassin alqur'ani Allah na nuna mana cewa bangare ne ita na annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa kuma aka nuna mana cewa shi dan adam din ma ba yadda za a yi samun natsuwa a duniyan nan in babu mace tattare da shi Allah ya tabbatar da haka a wurare da dama cikin alkur'ani amma bari mu misali kawai guda ko guda biyu daya a cikin suratul rumi daya a cikin suratul bakara na suratul rumi wajen wannan wa min ayatihi ya Allah ciki ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wa min ayatihi yana daga cikin alamomin mulkin ubangiji da bunƙasar ikonsa da gwanintarsa wajen gudanar da al'amura. an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halicci matanku daga wani bangare na jikinku shine matar farko ita ce hawa an halicce ta daga wani sashi na jikin namijin farko shine annabi adam alaihi salam shine an khalaqa lakum min anfusikum azwaja saboda me aka halicci aka halicci mace daga wani bangare na jikinsa litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa da ɗaukewa kanku kewa zuwa ga matayenku domin dukkan mutumin da yake yana da mace musamman wanda yake kauna take kaunarsa kuma ya san saboda me yake kaunarta ita ma ta san saboda me take son shi shi da ita sun san manufar rayuwa sun san me yasa ake yin aure to ba da natsuwa lokacin da yake waje irin natsuwar da yake da ita lokacin da ya koma gida yayin da ya taso daga aiki a gajiye a wahalce ga kasala ga komai da ya koma gida sai ya samu wani sabon nishadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ubangiji ta'ala ya sanya mawadda a tsakaninku ita ce soyayya wato Allah ya sanya soyayya sannan wa rahama da kuma tausayin juna tsakaninku inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun abinda zamu lura da shi cikin ayar kalmar litaskunu ilaiha inda za a yi gari guda a cika shi da dukkan kayan alatu da ɗa namiji ke bukata dan ya rayu duk abinda mutum ke so na jin daɗin rayuwa an tara duk abinda da yake wahala an cire shi daga garin amma kai babu mace duka jam'un muzakkarin salim ne a garin gaba daya mazaje zur to babu yanda za a samu nutsuwa ana cikin bala'i da bala'in yafi bala'in man fetur ya fi wahalar kamfar ruwan sama ya fi na fari babbar musifa ce ba karama ba saboda babu yadda za a natsu li taskunu ilaiha haka Allah ya ce kaga ko wani bangare na natsuwa a ciki to kuma wannan natsuwar ba wai mu ne kadai muke natsuwa da su ba su ma suna natsuwa da mu kamar da suratul bakara din ta faɗa wajen uhilla lakum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون farkon lokacin da aka shar'anta azumi a cikin addinin musulunci ya halatta wato bayan rana ta faɗi ka sha ruwa ya halatta ka kusanci matarka dai a cikin daren amma idan kai sakaci bayan faɗuwar rana kafin ka sha ruwa sai gangidi ya dauke ka koda na tsawon minti biyar ne to idan ka farka ba shan ruwa ba kusantar mace har sai wace gari yawar haka to sai wani sahabi ya samu kansa cikin wahala kwarai da gaske lokacin shan ruwa yayi a gidansa babu abin da za a yi bude bai matarsa ta tafi nemowa a makwabta lokacin da ta dawo sai ta ta samu barci ya dauke sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya shiga uku ba shi ba abinci sai wace gari kenan haka aka yi taɓi zarce da azumi don aka yi ta zarce da azumi <laughs> da aka wayi gari kaga ga jijiya a wasu rana ta raba tsakiya ba zai iya kai labari ne kawai sai gashi su mamme ya faɗi sai ubangiji ta Allah ya saukar da wannan ayar wannan sai daga cikin sababban kenan wani sababin kuma da wata waƙiyar da ta faru shi ne wani kuma shi bayan barci ya ɗauke shi da ya farka yana da bukatar ya kasa daurewa sai ya kusanci matarsa cikin dare din bayan ko ya san in dai har barci ya dauke ka bayan faduwar rana ban sai ayar ta sauka dan ta magance matsalar kuma mu da zanto fiya a gare mu uhilla lakum lailatul siyami rafatu ila nisaikum an halatta muku a cikin darare na ramadana an halatta muku arrafatu ila nisaikum ya halatta saduwa da matayen saboda me aka halatta muku saduwa da su sawa'un barci ya ɗauke ka barci bai ɗauke ka ba yadda dai idan lokacin almuru yayi ya halatta ka sha ruwa ya halatta ka abinci to ya halatta kuma ka kusanci matarka daga nan har yi zuwa lokacin da alfajir zai to saboda me sai Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku sutura ne a gare su su ma sutura ne a gare ku ku rufin asirin su ne su ma rufin asirin ku ne kai ka san sirrinta ita ma ta san sirrinka a duk duniya banda mahaifiya da wadda ta rene ka ba wadda ke sanin sirrinka sama da matarka ita ma matarka a duk duniya banda mahaifiyar ta haife ta in ba kai ba ba wanda ya san sirrinta shi yasa kake gani wani lokaci mutum dan shekara saba'in matarsa ita shekara ashirin amma ta zama abokiyar wasansa babu yadda ya iya babu wani maganan muzurai dan ba wata shiga da kunun zaki zai wanda za ta ba koko tsoro fallasa ta riga ta kare hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su sutura ne a gare ku ko ma sutura ne a gare su abdullahi da abbas ya fassara libas anan shine sakan hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna ku natsuwar su ne su ma natsuwar ku ne wato kaga kenan a cikin aure akwai kwanciyar hankali a cikin aure akwai natsuwa kuma ana yin aure dan hankali ya kwanta kuma ana yin aure dan a natsu to tunda wannan yana daga cikin abin da aure ya sha bamban da shi da rayuwa ta banza a rayuwar banza babu kwanciyar hankali a rayuwar banza kuma babu natsuwa dan saboda duk yadda mace take kokarin ta gamsar da kai ta wata hanya ba ta aure ba karshe dai kana jin ta takaicin cewa ba taka bace kai kadai gobe idan kai latti wani ya riga ka zuwa to wannan na konawa dan adam rai kuma ranar da ta samu wanda ya cika kyauta kuma za ta manta da kai ranar da ka samu kare tattalin arzikin kasa za ta manta da kai ranar da kai ritaya baka da wani albashi kuma yanzu sai kudin fansho da gratuity kuma wannan ma za ta manta da kai kai ranar da ka tsufa kai expire kuma za ta manta da kai ko wani abu makamancin haka to a cikin wannan akwai damuwa kwarai da gaske haka ita ma matar babu yanda za a samu kwanciyar hankali ta hanyar banza mutum zai ji akwai morewa amma morewar da bata wuce minti biyar ba damuwa da bakin ciki ke mai gurbin wannan morewar a cikin aure ne ake samun cikakkiyar natsuwa ake samun kwanciyar hankali kun ji martabar da aure ke da ita Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su natsuwa ne a gare ku kuma natsuwa ne kuma a tattare da su to wannan sai daga cikin ababen da ake samu a cikin aure ke natsuwa shi yasa yana da kyau duk wanda ba da natsuwa ya yi aure don ya natsu in kuma yayi guda ɗaya bai natsu ba ya ƙara ta biyu kila sai ya nasu dan saboda haka ne ubangiji ta'ala ya halatta yi sama da ɗaya din saboda wani ɗaya ba za ta iya gamsar da shi ba domin a cikin zama da ɗaya din wani lokaci akwai larurori na rayuwa zaka zo kana da bukatar ta wani lokaci sai ya kasance kuma tana cikin kwanakin al'ada kuma wani lokaci idan Allah ta shi jarrabar ka baka jin kishirwar matar ka sai suna al'ada ka rasa yadda za ka yi kuma al'ada take kuma sai ta kwana bakwai ba ta kare ba ko sai ta kwana takwas to kaga idan akwai wata akwai sauki ko kuma in tana jego ko kuma in ta yi tafiya ko kuma in ta rashin lafiya ko waɗansu matsaloli na rayuwa makamanta waɗannan duk waɗannan larurori ne wani lokaci wanda saboda su ake yin aure na biyu wani lokaci kuma kai gidanka gidan jama'a ne idan kana da mace ɗaya ita kaɗai ba za ta iya gamsar da bukatun bakinka ba ko dangi ko ƴan uwa ko ƴaƴa ko wani abu makamancin haka dan kai mutum ne mai jama'a gida ne babban gida ba karamin gida ba akwai bukatar mata a samu mata biyu ko uku su yi taimakekeniya da juna wani lokacin saboda wannan manufar mutum zai iya yin aure akwai kuma lokacin da zaka ga wata ta ta gayyara ta wahala a cikin harkar rayuwa kila mijinta ya mutu ga yaya a gabanta kila mijinta ya take ta ga yaya a gabanta kila ba uwa ba uba marainiya ce ga wahalar rayuwa kila musulunta ta yi danginta sun kore ta ga menene saboda imaninka saboda son ka ka tangance imaninta ta mutu da imani ta shiga aljanna sai ka aure su saboda wannan manufa duk ana yin irin aure saboda irin waɗannan manufofi to saboda waɗannan dalilan da ke sa mutum ya aure sama da ɗaya shi sa sai Allah ya buɗe kofa din Allah bai ka tangance ba ya faɗi cewa a iya yi sama da ɗaya din a dai kuma dai cikin sautin nisa'i din وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وبنجي ta'ala ke cewa in kuntum Allah ta kusa tofil yatama idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba fili ta ma cikin lamarin marayu da ke karkashin kulawarku da ke karkashin wakilcinku to ku kyale su ba lalle ne ka auri marainiyar da ke karkashin wakilcinka ba in kana jin tsoron rashin yin adalci fanki homa ba lakum ku je ku auro adadin da ya daɗaɗa da gare ku minan nisa daga cikin waɗansu matan da ba wannan marayun da ke karkashin wakilcin ku ba masna ko dai biyu biyu wa sulasa ko uku uku wa ruba ko hurhudu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummuna aisha Allah shi kare da a gare ta wanda da shi ne malamai ke fassara wannan aya ibn kasir ya kawo shi wajen tafsirin wannan aya imam al-bukhari ya yi babin wannan aya kuma ya kawo wannan hadisi da sauran wadansu malaman tafsiri ko malaman hadisi abin da yake faruwa shine a da aisha take cewa mutum ne ke kasancewa an ba shi marainiya ruku ga ta da kyau ga ta da dukiya to saboda san zuciya irin na dan adam tunda marainiyar ba muharramarsa bace ba sai ya ga cewa to da ya aurar da ita ga ta kyakkyawa da ya aurar da ita ga ta da wadata to shi bari ya aure ta mana da kansa to idan ya tashi aurenta da kansa tunda shi ne dama wakilinta kuma yanzu shi ne zai aura wajen yanke sadaki sai yanke sadakin da ya kasa mai matsayi irin nata sadakin da ya kasa kyakkyawar mace irinta ko mai ilimi irinta ko mai yarinta irinta don son zuciya irinta shi to irin wannan su Allah ke magana wa in khiftum Allah tukutu to ne dama in kuna ganin ba ku iya yin adalci ga yara marayu da ke karkashin kulawarku to ku kyale su kar ku aure su fanki huma ta balakum minan nisa ku je ku aure wani zuwa san da ba su ba ina fatan kun fahimta ce a nan gurin idan akwai mace marainiya a karkashin kulawarka kila gidan marayu ka ɗauko ta kila jefar da ita aka yi ka tsince ta ka zo ka kula da ita a gidanka sai kuma ta girma sai kuma kake sha'awar aurenta ba wanda ya haranta maka ko cikin qur'ani ko cikin hadisi matanka ne da za su yi surutu ai an ji kunya yanzu yarinya ta girma a gabanka wannan kuma za su kare kai dai ka san baka ji kunya ba ba abin da maka zai su ne za su yi ta surutun su wallahi an ji kunya a je makauta nan gurin a yi a rataye gila a je makauta nan a faɗa a je nan a faɗa ce wallahi bai kyauta ba ya ban akwai cin amana a ban a je a auro a wani gari mana ko a makka aka je aka auro kai ko aka ba ka daura auren da sai ta yi kishi ba wani bambanci wa amma sai ka da abin ne da haushi inda wata je auro a wani wuri da babu damuwa ba wani nan ko a ina aka auro akwai damuwar duk ɗaya ne ba wani bambanci to amma sai a faki to irin wannan su ake maganar cewa idan mutum zai aure ta ba haramta masa ba to amma ya zai sai ya yanka sadakin daidai da in wani ya zo aure ma haka zai yanka masa sadaki sadakin da ya dace da matsayinta ta fuskar kyanta ko yarintarta ko iliminta ko sanin ya kamatanta ko wayewarta mace mai irin wannan matsayi yaya sadakin ta ya kamata a yanke mata in wani zai aurawa yaya ya kamata ya yanka masa sadakin to sai yanka sa wannan sadakin to sa'ilan nan ya halatta ya aure ta amma in yana jin tsoron ba zai iya wannan adalci ba to ya manta da ita ya kawar da kai ya je ya auro wata a wani gidan ta yadda wani ne zai yanka masa sadaki ya biya ba shi zai yanka kansa ba shine fanki huma ta balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba kaga ko biyu ko uku ko hudu kai na kastum Allah adilu to amma fa da aka ce a je a auro biyu ko a auro uku ko a auro hudu to wannan fa da sharadin zaka iya yin adalci da sharɗin za ka iya yin adalci a tsakanin su matan amma fa in Allah ta ta'dilu in kuna ganin ba za ku iya yin adalci ba in ka auri mace saboda sama da ɗaya to fa da sai ka takaita kan ɗaya da a ce ka yi ta biyu baka adalci kana zalunci gara ka takaita kan ɗaya tallin tal ka je ranar tashin kyama ba za a kama ka da kayi zalunci ba shi ya fi maka alheri a gaban ubangiji ashe kenan duk da an buɗe kofa ta yin aure sama da ɗaya kuma yin aure sama da ɗaya yana da fa'idojinsa kuma yana da abubuwa yana da manufofin da suke sa ake yin sa kamar yadda muka ambaci wadansu daga cikin su amma babban abin da ake so na ya lura a wannan lokaci shine yiwuwar adalci daga bangaren sa abin da ake nufi da adalci daidaita matan ta bangaren abin da ya shafi abinci ta bangaren abin da ya shafi sutura ta bangaren abin da ya shafi wurin zama ta bangaren abin da ya shafi rabon kwana lalle ne ya daidaita su ta fuskar abinci nau'in abincin da zai ciyar da watan shi zai ciyar da wannan ba a nufin cewa wai ya zanto cewa abincin an masa salon da huwa daya a'a ya zanto darajar abincin ɗaya ne idan shinkafa ce shinkafa idan masara ce masara idan kuskus ne kuskus idan waye waye a mata iya wannan ta yi masa wani salon da huwa daban waccan wani salon da huwa daban da take so haka wajen sutura ba a ce dole sai matanka sun sa kaya kamar uniform ba a ga matanka za su unguwa kamar uniform wato duk sun sa a tamfa iri ɗaya ja a tamfa ko kuma kore shar diga sunan rambatsau sun taho a'a sai ka ce kowace dai wadda yi nera sai muku ita ce a tamfa yar Cote d'Ivoire ke wace kala yake so ta ce koriya nake so ke fa ni ja nake so ke fa ni light blue nake so ke fa kaza kaza nake so kowace ta faɗo wadda take so amma darajar a tamfar da quality ɗinta ya zanto ɗaya ne ajin a tamfar ɗaya ne hollandis to su zanto hollandis yar ingilishi su zanto haka yar UNTL a Kaduna ta zanto yar UNTL a Kaduna duk gaba ɗaya ko mace ce dai ya zanto darajar su ɗaya amma kala ba lalle ne ta zo ɗaya ba sannan kuma ta fuskar abin da ya shafi yawan yadi ta iya wani lokaci yadi ne zaka sai musu shadda to amma wanta doguwa ce ga ta doguwa ga ta da jiki wanta kuma ba ta da tsawo da yawa kila gajera ce ba ta da tsawo ko ba ta da kauri kaga waccan idan ta ci yadi takwas kila wannan tana bukatan yadi biyar ne to mai yadi biyar sai a bata biyar ba a zalunce ta ba mai takwas sai a bata takwas ba a zalunce ta ba amma dai darajar yadin iri ɗaya ne in laifi ne iri ɗaya ne in ma shadda ce iri ɗaya ne amma kowace an yi mata adalci dan an bata adadin yadin da zai ishe ta wannan shine gaskiya amma ba a cewa in ka ba wannan yadi goma sai ka ba wancan yadi goma babu inda ce wannan abin da ake so kowace menene abin da daidai zai ishe ta to wannan shi ake bukata ta fuskar dakunan su wannan idan kai mata cike da falo waccan ma cike da falo wannan in kai mata falle daya waccan ma falle daya waccan kai mata sub content cike da falo daban daki a hade waccan ma haka irin wannan ka yi mata to wannan shine ruhin adalci sannan kuma ta fuskar rabon kwana adadin kwanan da kai a can shi ka yi a can wanda kai a can shi ka yi a can to wannan shine abin da yake dole ne mutum ya tabbatar yayi shi kuma sai in zai yi wannan ne ya halatta ya aure sama da daya amma in ba zai iya yin wannan ba wanda zai sai mata tamfa mai kyau wancan mara kyau wancan ya mata kaza wancan ya ke mata kaza to wannan ya zama zalunci kenan wannan bai ma halatta ya aure sama da ɗaya ba da nassan alkurani sai dai tsaya akan ɗaya duk wanda kawai zai zo ga matan na da ɗaya biyu waɗanda sun zama manya sun manyanta sai ya auro ta tafiya Abuja ya aure ta tafiya London wakiya su hajiya kuma suna gida suna kula da yara to kaga wannan ya zama zalunci kenan da yawa waɗansu haka suke ko manyan yan boko ko manyan yan kasuwa haka suke idan ga wata an taso an daɗe ta riga ta ta manyanta ta zama gwamma to sai a ajiye ta gefe guda to sai a samu ta samu ta yarinya wadda musamman ta yi graduation daga jami'a ta iya kare dan kwali ta iya gogoro irin na Lagos din ma ake so tana magana a Hausa ɗaya turanci biyu to wannan shikenan ita ce ta fita ta abin da sauransu kaga sai a manta da wacce kawai ta zama yar kallo mai kula da yara a gida ya an yi baki daga kawai ita za ta nika toko musu tuwo ba amfanin ta kenan to wannan shine ainu zulmi kenan zalunci gaskiyar labari shine in za ka yi tafiya da matanka wato ka'ida shine in za ka iya tafiya da su gaba ɗaya sai a tafi da su gaba ɗaya in ko ba za ka iya tafiya da su gaba ɗaya ba sai da ɗaya za ka tafi to ƙuri'a ake haka manzan Allah ke sai a yi ƙuri'a idan aka yi ƙuri'a duk da ta sanki tafiya shi kenan sai a tafi da ita duk da ta sanki ba tafiya ba shi kenan sai a barta idan matan ka guda hudu ne sai ka rubuta takarda guda daya ka sa tafiya sauran takardu guda uku ka bar su babu komai sai ka linke su sai kuma a kai waya a ce kowace ta zaba takardun na linke duk da ta dauko babu komai kaga tana zaune a gida duk da ta dauko tafiya sai a tafi da ita wannan shine adalci kaga baka yi wani zalunci ba kenan to wannan haka ake so a yi lokacin da duk manzon Allah zai tafiya da matansa yana tafiya ne yana yin ƙuri'a ne sallallahu alaihi wa sallam waɗansu daga cikin malikiyya sun so su nuna kamar ita wannan ƙuri'a din ba dole ba ce ba ko kuma sokiya ce amma ibn al-arabi da kansa da yake dan malikiyya ne musu raddi yace ga nassin hadisi ba za mu tsaya wani kwana kwana ba ba ruwan mu da kiyasi bayan ga hadisi to dan saboda haka wannan shi ke kawo zaman lafiya tsakanin ka da matan ba da za a yi ka fita kan ita mace idan kai mata a dole kana da laifi kuma kai mai laifi ne a wurin ta to amma dai idan ka kusanta adalci sai ga an samu saukin al'amura amma ka ce ba za ta jawo ciwo ba ba za ta damu ba eh, dan kai mata adalci ba yadda za a yi a ce ba za ta damu ba yadda za a ce ba za ta yi kishi ba sai ta yi wannan to amma dai kai ya kasance tsakaninka da ubangiji baka zalunce ta ba ka bi al'amura yadda suka dace to wannan shine ruhin abin da sai in ya samu ne sannan za a iya yin aure sama da daya amma duk wanda ba zai iya adalci ba to kamata ya takaito akan daya kuma su ma mata sai su sassauta wannan bangare guda hudu da muka ambata shine bangaren da aka wajabta adalci amma adalci na daidaita son su a cikin zuciya ka je da kake son ta daya haka kake son ta biyu haka kake son ta uku haka kake son ta hudu daidai wa daida soyayyar ka guda ɗari ka kasa ashirin da biyar biyar ko sai ta ɗauki daidai su hudu wannan ko mutum ya faɗa sai dai faɗa dan yayi da matar ya mata ƙarya dan a zauna lafiya amma ba gaskiya bane ba wannan ba gaskiya bane ba sai dai in ya ga hankalinta zai tashi wani lokaci sai haba ta wato ita kuma ke yanzu za a manta da ke wannan ka ga abin da ka faɗa nan ka bata cin hancin magana ne irin wannan kuma ya halatta ko hadisi bai nuna haka har imamu imamu nawawi yayi babu a cikin riyadu salihin akan wannan babu laifi to amma ya kasance wai ka da har birnin zuciya daidai wa da suke ba za ka iya ba sai ma karki ki nemi aka daga bangaren miji sai dai ki nemi waɗancan bangarorin guda hudu lalle kar a zalunce ki amma a daidai su soyayya wannan ba za mu iya ba ko mun so mu da nassin alqur'ani mai girma mai Allah ce ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وبنجد ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بذاك تبقى سامي إيكو آدل كيبا بين النساء يتكالم ما تنكو wai ku daidaita soyayya a cikin zukata ba za ku iya yin haka ba walau harastu ko da kun kwadaito wajen yin hakan ko da kun yi yunkurin yin hakan amma tun da haka ne fala milo kullal maili kar ka karkata karkata ta gaba daya har a gane kawai kai wanta ce kawai taka dan da sauran ta yanda in wance ta yi laifi ba a mata fada amma in wance ta yi laifi a gaban yara a gaban 'ya'ya a gaban kowa da kowa a gaban kishiya za a ci mutuncinta akwai wani lokaci kurakurai da muke yi mace za ta yi laifi sai mutum ya daka mata tsawa ko ya zage ta ko ya mata wani abin da bai dace ba a gaban kishiyarta wannan yana kona mata rai wata ta yarda a daki daga kai sai ita kamare ta kai mata komai amma a waje karka ce mata komai za ta iya jurewa wannan abin na daki dan da kai sai ita ne sama da kai mata a gaban kishiyarta ko kai mata a gaban ƴaƴanta ko ƴaƴan kishiyarta ko kai mata a gaban matan da suke mata aikata-aikata a gida to wannan ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske Allah ce falata ta milo kullal maili kar ku karkata karkata ta gaba daya ta yadda wance ita ce mai laifi wance ba ta laifi idan kuka haka fatazaruha sai ku kun kyale ita waccan wadda ba ku so din kal mu'allaka kamar wacce take mu'allaka laraba sukan ce mace mu'allaka idan ta zanto ba ba mai miji ba ko kuma a ce ita rabi da rabi ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba mu'allaka kenan allaka ha zawjuha mijinta ya rataye ta kawai baya lura da ita bai sake ta ballan tana ta aure ita kuma ba ta moruwa da abin da sauran kishiyoyin ke moruwa da su na cewa wani mijin su kuma wani abu a nan gurin shi ne da muke yin kuskure ko kuma su mata suke yin kuskure mu ma ko muke bin su haka mukan dauka kuskure ne wai idan ina ɗakin wanci sauran matan ba a magana da su ba wanda yake haka cikin alkur'ani kasancewar ina ɗakin wance sai ni shigo gida salamu alaikum sai wancan wadda ba na ɗakin ta ansa wa alaikum assalam mu gaisa da ita a nan gurin a waje babu wani laifi idan mun yi haka ba ta ai ba ɗakin ta bane ba za ta yi magana ba assalamu alaikum wai nan ba ita ce mai ɗakin ba da haka ma ko sallama ba za ta ansa ba ba wanda ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wani lokaci ma da ya dawo daga sallar la'asar sai ya shiga dukkan dakunan matansa wanda yake dakin ta duba da dakin ta ya je ɗakin wannan ya zauna a hira haka minti biyar minti shida shi kenan ya fita ya shiga ɗakin wancan a zauna a hira ya fita ya shiga ɗakin wancan ya zauna a hira a fita duk manzo Allah na yin haka ko ba wanda yake komai har kun san dalilin saukar surutu tarihi ya inda da tarin wahalar abin da ya faru da Aisha take cewa manzo Allah da ya je ɗakin Zainab tana daki zuma yana sha to ai wannan zumar da ake bashi sha wani lokacin a ɗakin ta ne wani lokacin ba a ɗakin ta ba irin zagaya su da yake je ɗakin wannan ya zauna a hira ya fita ya je ɗakin wannan yaya aka yi ne haka yana raha da su don ya ɗauke musu cewa ka san wani mijin bai iya raha da mace ba shi baya raha shi dai in bukatarsa ta taso to a lokacin nan ko ladabi zai iya mata saboda yana da bukata amma in baya da wannan bukatar yadda ka san zaki haka yake a gida sasari haka za ga mutum ba shiga ba fita ya haɗa gidan sama da ta kasa ya ɗaure fuska a gaskiya wannan ba daidai ba ne ba ana raha ana Ka kakaci ana kwarkwata ana zolaya ana wasa ana menene da sauransu duk wannan mutum zai iya da matarsa haka aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana gida wani lokacin dan rahama sai ya ce bari in taya ki shara bari in taya ki kaza bari in yi kaza bari in yi kaza haka yake musu sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci manzon Allah har tarhim yake abinda ake tarhim wato laraba sun saba idan ana son yaro karami da ake son a a a jawo shi a jika wato a ji an an shagwaba ta ko an mata gata ko mace in ana so a jawo ta a jika ko a shagwaba ta ko a mata gata idan aka zo kiran sunanka sai a haɗi harafin karshe ba za a ambaci sunan gaba ɗaya ba manzo Allah sallallahu idan ya zo kiran Aisha a madadin ce ya Aisha sai ce ya ai. sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce kaga ai za ta ji wata iri haka ya ai zai ta ji wani iri haka wato <laughs> wani lokaci sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida yana zai ga ruwa a hannun sai sai ka rage mun rage man kirki can gaba daya sai ya karba ba dan kare ta je ji wani abin nan da ya kanta ya dan abin nan haka da sauransu idan ya karba a madadin sai ya sa bakinsa daidai inda ta sha ya sha wannan ruwan wani lokacin ka shi zai ga tana ci sai a ah, ki bar mun neman kan gugu ta bangaren sai ya karba sai ya sa inda ta bakin ta ya tsotsi wannan kashin koyi gugu ya sallallahu alaihi wasallam